الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha yau ishirin ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijiriya yau kuma muna goma sha tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya karatun da muka saba yi bayan sati biyu na riyadu salihin a wannan majalisi na abu zarri ghifari da ke unguwar kofar ruwa insha Allah yau za mu tashi hadisi na arba'in da biyu cikin babu sabar قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي عبد الله خباب بن الأرد رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا قال قد كان من قبل قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نسبين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين الشدة آه، to wannan hadisin da al'imam imam nawawi Allah ya ji kansa da rahama ya kawo shi rawahul bukhari imam bukhari ya rawaice shi a cikin sahih ɗinsa a wurare da yawa ciki akwai alamatun nubuwa da ciki ya kafa hujja da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi la yutimmanna Allahu hadha din kuma ya kawo shi a cikin kitabul ikrah ya kuma kawo shi a cikin babu malaqiyar nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu min al-mushrikina bi makka ya kawo shi a wurare sun kai shida ko bakwai bayan shi kuma imamu abu dawud ya rawace hadisin imamun nasa'i ya rawace shi imamun baihaqi ya rawace shi tunda bukari ya rawaito shi kuma sai a shafa fatiya ta fuskar inganci an karɓo daga abu abdullah khabbab ibn al-arat ina jin ba mu taɓa karanta hadisin khabbab ba ko wannan shine karo na farko da za mu karanta hadisinsa don haka muna buƙatar saninsa da kuma tarjamarsa abu abdullah alkunyarsa kenan khabbab ibn al ibn jandala ibn sa'ad ibn khuzaima ibn ka'ab ibn zaid ibn manat ibn taym at-tamimi at-taymi ko ibn tamim at-tamimi sannan maula ne na kabilar banu zuhra yana daga cikin masu ƙarancin gata a cikin sahabban da suka fara musulunta an ce shine na shida a musulunci ga baki ɗaya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidatuna Khadija da sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi da sayyidina Uthman da sayyidina Abdurrahman ibn Auf da kuma wato sayyidina Az-Zubair ibn Al-Awwam da talhat ibn ubaidillah da shi kai wataƙila ma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da khadija radiyallahu anha sai shi sai bilal sai suhaib ma'ana dai yana cikin waɗanda suke sahun farko a waɗanda suka musulunta cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wata rana kamar yadda Amir ibn Shurahil ash-Sha'bi yake tambayar sa ya ce ba ni labarin irin wahalar da ka sha a hannun mashirkai kafin lokacin ana cikin rauni da kaskanci sai ya buɗe masa bayansa da ya nuna masa ya ce ya nuna masa ya ga irin yadda aka ci zarafin fatar jikinsa aka yi masa kaca-kaca saboda irin tsabagen wahala da ya sha Allah ya ƙara yadda a gare shi ana kunna wuta irin wuta ta kyastu da ake kunnawa a wancan lokacin a ɗauko shi a dinga kara shi a jikin wutar fatarsa tana tauyewa amma haka baya fasa cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabbab ibn al-arat al-arat Allah ya ƙara yadda a gare shi Ah, ya yi hijira tare da manzan Allah sallama ma'ana lokacin da manzan Allah ya ba da dama sahabbai su yi hijira shi ma a lokacin ya yi hijira ya isa madina kaga yana cikin almuhajiruna ko yana cikin kuma asabi kunal awwaluna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗa ƙawance da yan uwantaka tsakaninsa da wani sahabi cikin mutanen Madina da ake kiransa Jabar ibnu Utayk Allah ya ƙara yadda a gare su ga baki ɗaya yana cikin mutanen da su Allah ya jarrabe su da rashin lafiya bayan dawarsa Madina ya yi rashin lafiya mai tsanani saboda rashin sabawa da yanayin Madinan da shi aka yi Badar yana cikin mutum ɗari uku da goma sha wani abu cikin waɗanda suka halarci yaƙin Badar da shi aka yi Uhudu da shi aka yi duk yaƙoƙin da ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je shi ma ya je ah, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu kuma ya ci gaba da ba wa sahabbai goyon baya yayi aiki da sayyidina Abubakar yayi aiki da sayyidina Umar yayi aiki da sayyidina Uthman sai a lokacin sayyidina Aliyu ne ana kufa a lokacin da a nan kufa Allah ya kare yadda a gare shi mutuwa ta cin masa a shekara ta talatin da bakwai kamar ana saura 'yan shekaru kaɗan a kashe sayyidina Aliyu bai fi shekara hudu ba hiransa da sayyidina aliyu a lokacin yana da shekara saba'in da uku Allah ya masa rasuwa a garin kufa bayan sayyidina aliyu ya tashi daga madina ya koma kufa kenan aka binne shi a garin kufa shi yasa lokacin da aka faɗi rasuwarsa sayyidina aliyu ya ji mutuwarsa ƙwarai da gaske lokacin da aka zo aka gaya masa cewa khabbab ya mutu ya ce rahimallahu khabbaban sayyidina ali yace Allah ya ji kan khabbab ibn al-arad aslama raghiban ya musulunta a karan kansa ba takura masa a kai ba bai ji tsoron komai ba da kansa ya kwaɗayin musulunci kuma ya musulunta wa hajara tsa'i'an kuma ba wai dan yana son madina ya baro maka ya koma madina ba a yanayin mai Allah da manzansa da'a wa'asha asha mujahidin kuma rayuwarsa gaba ɗaya gwagwarmaya ce wabtuliya fi jismihi yana cikin wanda aka jarrabe su a jikinsa shi da ka kalli jikinsa ka san cewa an jarrabe shi walam yudayyi illahu ajra man ahsana amala ce na kuma san Allah ba zai taba tozarta ladan duk wanda ya kyautata ayyuka ba to khabbab ibn al Allah ya kare da a gare shi yana cikin wayannan kuma bugu da ƙari yana cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka rawaito mana ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a musnadin sa adadin hadisansa kusan hadisai talatin ne da biyu ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama talatin da biyu a cikin talatin da biyu nan akwai guda uku ittafaqa alaiha al-bukhari wa muslim kaga ba su da yawa ko اتفق عليها البخاري ومسلم ثلاثة sannan kuma Imam al-Bukhari shi kadai ya rawaci guda biyu wanda Muslim bai rawaita ba wannan ɗaya wannan da zamu da muka karanta yana ɗaya daga cikin su sannan Muslim kuma ya rawaito hadisi ɗaya da Bukhari bai rawaito ba in ka hada Muslim ya rawaita hadisansa guda hudu Bukhari ya rawaita hadisansa guda biyar haka ne nawa muka ce Bukhari da Muslim sun hadu uku ka kowa yana da uku kenan ko sai ka ƙara bukhari biyu sun zama nawa kenan muslim kuma ka ƙara masa ɗaya hudu ko ragowa kuma suna cikin ragowar littattafai na musulunci baki ɗaya ma dai hadisan da aka sani nasa guda talatin da guda ashirin da uku ne Allah ya ƙara yadda a gare shi afuwan talatin da biyu kai kamar yadda na faɗa an karɓo daga khabbab Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kai kukanmu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ma'ana abin da muke irin wahalar da muke sha da kuma farmaki da arna suke yawan kawo mana to yace shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kai kukan mu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassid mutawassidun burdatan lahu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta da kai da wata zulumbuwa riga tasa an san zulumbuwa ko wacce ce zulumbuwar riga a malin malin daban jallabiya da larabci kenan ba amma dai jallabiya akwai sunanta na hausa zalumbuwa daban jallabiya ne zalaika muke ce mata da hausa eh, to ya sunan wacce ce zulumbuwa kenan eh kai yara fa ba lalle ku sani ba ku bar manya su faɗa <laughs> jallabiya san daga baya muka santa a wajen larabawa amma muna da zulumbuwa ko mece ce wace iri ce zulumbuwa ina dattawan cikin mu ne hartin da wando eh a kuma wannan ai larabci ne ma tsantsansa daga jinsa to akwai sunayen riguna ko da ke wannan ba karatun shama'il ba ne a karatun shama'il ne ashe muke wannan ko wannan mu wuce kawai duk kumanta a wuce eh a'a ai a karatun shama'il din ma ba ni nake faɗa ba tare da mutane muke yi baki ɗaya ba fi muke yi sai can wancan ya kawo wancan ma ya kawo wancan ma ya kawo ran da Allah ya sa fatahin a waje na Allah ya buɗa sai ka gani na sani akwai ran da ni ma tambaya nake dan na sani shi dai wancan ka bashi tunda ɗabi'ar karatun haka take wannan ba karatun Hausa bane karatu ne na kawai a gane shi ko shama'il tun a farko muka yi sharaɗin cewa za mu dinga tsayawa akan kalmomi na hausa nan ai mun fi yin wa'azi fiye da can ko shi ma za mu daina wa'azin insha Allah mu ci gaba da karatu ko wa fi kullin khair kai kai alheri a cikin wa'azin akwai alheri a cikin karatu to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kishingida ko ya ta da kai da wannan riga tasa kuma yawanci ba a ce mata burda sai in ya zan tana da zane-zane ko kuma akan ce alburdatu guda ɗaya aka ce alburad ko a ce aburud idan ya zamanto wato mayafi shi ma mai zane-zane wanda ake lulluɓa da shi yawwa kamar za mu ce gwado shi ma ana sa shi a jiki a ɗaura shi tun daga sama ya ƙasa kamar shakalin yadda ake sa ita wannan riga shi ne a ƙisar da ake rawaitowa ta ka'ab ibn malik wadda aka ce ya faɗi magana mara kyau ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ɗan uwansa bujair ibn malik bujair ibn zuhair ya kira shi zuwa musulunci shi ka'ab ibn zuhair sai ya zagi manzon Allah sama ya zagi musulunci to kuma ka'ida duk wanda ya zagi annabi hukuncin kisa ne tun daga da har zuwa yanzu kuma ko ya tuba wannan ita ce magana mafi inganci ko ya tuba sa in ya je wajen ubangiji in Allah ya karɓi tubansa shi kenan amma dai hukuncin sa shine a kashe shi an kashe a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sa a kashe waɗanda suka zage shi kuma an kashe ya gani kuma ya tabbatar da mutane akan kisan zagin annabi kowane annabi ne hukuncinsa hukuncin kisa ne da zagin annabi da zagin Allah hukuncin kisa ne akan akan wannan mutum kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya karara a cikin littafinsa As-Sarimul Maslul ala Shatimir Rasul to sai manzo Allah sama ya ya ce to ya halatta jininsa to shi ne ya dinga ya je can ya je nan ya je can ya je nan ya rasa ma wanda zai karbe shi duk inda ya je sai a ki karbarsa duk matsayinsa babansa fa mawaki ne a lokacin kuma ba sana'ar da za ka yi yanzu nan kai suna da ta wuce waka kai babansa ba ma wai mawaki ne jigara jigara ba yana cikin ashabul mu'allaqat kai babansa ma ana ganin ya yafi imrul qais zuhair bin abi sulma sannan ɗan uwansa bujair shi ma mawaƙi ne ‘yar uwarsa hansa mawaƙiya ce shi ko ta ina an ka ɗauke shi za ga babba ne sannan shi ma kuma a lokacin ana ji da shi amma da ya ga dai ba haza ya rasa inda zai ƙarshe sai ya ga babu abin da zai in ba ya dawo wajen annabin bai musulunta to sai ya dawo ya zo ya tarar da manzala sama da jama'a to kaga shi waka ya iya don haka sai waka a wajen ko da yake wannan kisar wasu malaman sun soki isnadinta malam dr ahmad murtala ya wallafa littafi ya sa masa suna qasidatu banat su'ad fi mizanin naqad alhadisi dan kutayib ne mai kyau sosai bai fi shafi bana jin ya kai shafi ɗari ya wallafa shi tun kusan sama da shekara goma da ta wuce kuma ɗaliban ilimi dai duk sun karanta shi da malamai duk mai bukata sai je nemi littafin qasidatu banat su'ad fi mizanin naqd hadisi ya tattara turuq din kuma karshe yayi hukunci akan isnadin to da zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kawai sai ya sabu waka بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إسرها لم يبد مقبول وما سعاد غدات يتي دينا تيبا مت سعاد تند سوسن سابا ده غزل sai an ja hankalinka tukunna ana yana ta gaya ma irin wahalar da ya sha bayan su'adun ta tafi da irin yadda zuciyarsa ta zama marainiya amsat su'adu bi ardin la yuballighuha illa al-itaqul najibatul marasilu har dai zuwa inda can yake zuwa can sai ya zo magana cewa a inda mutane ma suke ta masa magana ya ce in faƙultu hallu sabili la aba lakum fa kullu ma qaddara rahmanu maf'ulu sai ya ce to nubbitu anna rasulallahi au'adani wal afu inda rasulillahi ma'mulu مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل la ta'khudhanni bi aqwalil wushati wa lam aznib ko walam lam uznib wa in kathurat anni ko fiyal aqawilu hadda inda yake cewa innan rasulu la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu to wai da manzo Allah ya ji wannan ya ce innar rasulu la nurun ko la saifun aw tarwa yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu sai maza su ya tashi fa khala'a burdatahu sai ya cire wannan gwadan nasa sai ya lulluɓa wa shi ka'ab ibn zuhair to shine sai aka kira wannan wakar da suna alburda dan haka sunanta alburda a sheikh al-busiri Allah ji kansa da rahama shi ma da ya zo a ƙarshe sai shi ma ya yi waƙa to an rawaito ruwayi da yawa sun ce yi mafarki ya gama zala sama ya lulluba masa bargo to mu dai kun san a izalance ba ma kafa hujja da mafarki ko ce a sunnance ba ma kafa hujja da mafarki illa dai kawai mun yarda cewa mafarki akwai wanda yake zama gaske sai dai baya zama mana hujja da dalili da za mu dogara da shi a addini shi kaɗai sai dai su nisubi to Allahu a'lamu shi ma dai wannan wakar tasa da ya ta yaban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa masu kyau da yawa a ciki akwai abubuwan da kuma akwai mulahaza musamman ta ɓangaren tauhidi a bisa mu fassarar ahlus sunna wal jama'a akwai mulahaza a ciki wanda asalinta kuma yana koma zuwa ga mabda ɗinsa shi na tauhidi tunda shi ba salafi bane shi yanayin tauhidinsa irin tauhidi ne na ahlul kalam amma dai bil jumla waka ce tawaku kuma wadda a cikinta yake cewa amin tadhakkuri jiranin bidhi salamin amin jiranin bidhi salami mazajta dam'an jaramin muqlatin bidani am habbatin rihu min tilka'i kazimatin وأومد البرق في الظلماء من إضمي فما لعينك إن كنت تستفق همتا وما لقلبك إن كنت تستفق يهمك وما لعين فما لعينيك إن قلت تكففا همتا وما لقلبك إن قلت تستفق يهمي أيحسب الصبه أن الحب منكتم هل إذ قرشي da kaga akwai balaga sosai a cikin waka to wannan ita ake kira alburda ita ma Ahmad Shauki Allah ya ji kansa da rahama Amir Shu'ara wanda shine farkon wanda ya dauki wannan lakabi na Amir Shu'ara shi ma kuma ya yi yayi mu'arada ita wannan alburda din kuma ita ma ta zo a bisa shakalin alburda sosai kowa ya san waye Ahmad Shauki ya sakinal bani ablig sakinal alami can menene a halla safka dami fi ashfil ashhur hurumi wanda ana ganin da wannan wakar Allah ya ɗaukaka shi ya zama amir shu'ara wanda akwai wanda suka fishi ko wanda suke daidai da shi ko wanda ake ganin sun fishi kamar hafiz ibrahim Allah ya ji kansu baki ɗaya da rahama to dai a shahid alburda don wata ran ka taɓa ji ce haka kamar na taɓa jin wani abu wai shi alburda ko kaga wannan da ma'anar bargo kenan waccan kuma nau'i na riga na iya ce mata burda to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki shingida da alburda ko mu ce riga ko ko mu ce bargo fi zillil ka'aba a jikin inuwar ka'aba wannan yana nuna a makka abin ya faru kenan tun farkon al'amari kamar yadda a waccan ruwaya ta bukari wa na minal mashiriki na shiddatan ko a lokacin dama mashirikai sun takura mana faƙulna sai muka ce masa a cikin kukan da muka kai masa ala lana ya rasulallahi ba za a roƙa mana Allah ya bamu nasara mu murƙushe arnan nan ba ala tad'u lana yanzu ba za ka yi mana addu'a ba ka roƙon mana Allah ya ba mu iko mu ci nasara akan arnan nan su daina wahalar da mu faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qad kana min man ku. haƙiƙa mutanen da suka zo kafin ku na daga al'umai ko al'umomi yi rajulu akan ɗauki mutum a cikinsu saboda ya yi imani da Allah fa yuhfaru lahu fil ardi sai a zo a yi masa rami rami za a yi wanda za a sa shi a ciki a ƙasa yana kallo fayuj'alu fiha sai a ɗauke shi a zira shi a cikin ramin mai uta bil sha sannan a zo da zarto yana kallo fa ya ce don ya ce la ilaha illallah ya yi imani da annabin da aka aiko musu za a ɗauko shi a haƙa rami a zo da zarto a zira shi a cikin ramin fayudau ala ra'sihi rago 'yan uwansa mummunai suna kallo za a dora zartan a kansa fayuj'alu nisfaini ai fayun sharu kenan sai a yanka shi da zarto fayuj'alu nisfaini har sai an raba shi biyu wayum shatu sannan a ɗauko wani nau'in abin azaba mai kama da mataji a dinga karta masa bi amshaɗin da shi wannan matajin wanda yake na na ƙarfe ne bi amshat bi hadidi ma duna lahmihi wa abmihi ai ta karta tsakanin namansa da ƙashinsa amma duk haka ragowar 'yan uwan ba za su ce wai su tsaya su taraki cewa Allah ɗauke mana wa'annan a hakan suke imanin to kuma ku al'umar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku ya fi cancanta ku zan kuna da irin wannan juriya fiye da wayancan al'umata ko al'umomin an gane wannan bukhari da muslim ne suka rawaito a bukhari ne ya rawaito shi a ƙarshen hadisin Manzala sun ce ma yasudduhu zalika an dinihi wannan azabtar da shi ɗin da ake yi bai sa ya bar addinin sa ba don haka ku yi haƙuri lokaci ne wallahi manzala ce na rantse da Allah la yutimmanna hadhal amra tabbas sai Allah ya cika wannan addini ba dai arna ba sa so ba to Allah sai ya cika wannan addinin hatta ya sirar rakibu min san'a'a har sai mutum ya taso mahayin doki tun daga garin san'a wato gari ne da tsakaninsa da yaman milamilai uku ne a irin lissafin mil amma yanzu kuma ita ce capital ta yaman sana'a to manzala ya ce mutum zai ɗauko kayansa ya hawo dokinsa tun daga garin sana'a ila hadaramaut har ya zo garin hadramaut wanda tafiya ce mai nisa daga sana'a zuwa hadaramaut hadaramaut ɗin shi ma gari ne kun ga hadaramaut murakkab ne tarkiban isnadiyan wanda an ce wai a irin tatsuniyoyin da ake rawaito a wai annabi saluhu alaihi salam ya zo garin ko da ya zo garin a nan sai mutuwa ta riske shi yana zuwa garin sai mutuwa ta riske shi sai ya mutu wai akwai wani annabi shi ma ya zo garin shi ma mutuwa ta riske shi ya mutu to sai aka ce to wannan gari ne da mutuwa take halartuwa sai aka sa masa hadara maut Allahu alam su dai sunaye dai ga sunan ana sawa ai akwai garin da sunan rabin jumla ne kaman ba'alabak ba'alabakka kaga ai wannan sunaye biyu ne aka hada aka ba gari daya akwai sunan garin da jumla ce ma mai zaman kanta ko ko mu ma da hausa akwai garuruwa da unguwannin da zaka ga suna magana ce ma cikakkiya kamar wani gari ne magana cikakkiya ce gaba ɗaya jumla ce cikakkiya mai ba da fa'ida eh a mai tsida wannan a abin nan sifar wakilci ce manuniyar sifa kai na a kunci wannan kalma ce ai guda ɗaya eh yau eh, jumla mufida eh sabon gari shi ma wannan haraddan suna ne karkasara barakallahu fi karkasara a kai gama to me ma'ana kai gama amma dai kaga karkasara wannan magana ce cikakkiya ko dukansu a ba dai dukansu ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a Madina ya rasu a'a da baitul maqdis duk suke mutuwa ba annabi Musa alaihi salam ai bai zo baitul maqdis ba kafin a shigo ya rasu a waje annabi Haruna kuma ya riga shi rasuwa shi ma a waje annabi Shu'aibu a Madiyana yake a can ya rasu annabi Salihu shine ake cewa ya zo Hadramaut amma dai gidansa annabi Salihu a tsakankanin Sham shi yasa wasu ma suke cewa Hadramaut din da manzo Allah ya faɗa ba ta yaman ba ce ta sham ce domin za a ga tsakankanin gida diyaru samud tsakankanin sham ne da idan ka bar hijaz al'ula kenan mada'in salih to nan ma akwai wani waje kila da yake sunansa Mautun, ma da yanzu wacce aka fi sani ita ce ta ƙasar yaman kuma sanin garuruwa musamman waɗanda suke da tarihi shi ma fanni ne na ilimi ɗaliban ilimi ya kamata a zage dantse wajen sanin su duk da cewa baiwa ce yanzu akwai mutumin da idan ka ce masa daga nan zuwa Legas duk wani gari da ka sani zai iya gaya maka daga gari kaza za ka tafi gari kaza duk inda aka zo kuma zai ce maka yanzu nan a wuri kaza muke za ka ga ba wai wanda ya fi karatu ne ya fi riƙe wannan ba kawai wata baiwa ce Allah yake zaɓar wasu ya yi musu to amma ko ba ka da baiwar inda hali ka dinga riƙe na karatun domin shi ka kama yana da alaƙa da addini Allah ya sa mu dace to manzo Allah ya ce mutum zai taho daga Sana'a zuwa Hadramaut la yakhafu illa Allah baya jin tsoron wayansu mutane su tare shi su fitine shi akan addininsa sai dai ya ji tsoron Allah wazziba ko kuma ya ji tsoron kura ala ganamihi da za ta iya zuwa ta waftan masa dabbobi walakinnakum kuntum lakinnakum tasta'jiluna sai dai ku mutane kuna so ku ga yanzu nan nesa ta matso kusa ne gaggawa ce da ku to wannan hadisin kenan idan muka kalli hadisin kallo na biyu a ciki za mu fahimci khabbab ibn al-arat Allah ya ƙara yadda a gare shi yana roƙon annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙon musu Allah wanda ciki karar akwai halacci na mutum ya zo wajen mutumin da yake ganin ya fi shi kusanci da Allah ya ce masa addu'a ko da yake wasu daga cikin ‘yan uwa sun hana musamman eh, salafiya suna ganin cewa wasu fa eh, kawai addu'a ka yi kawai in ta huce kanka shi kenan duk da da aka musu an ka musu batun ah, Uwais al-Qarani da zuwan sa wajen haduwarsa da sayyidina Umar da yace kai mun addu'a suka yi raddin riwayar wasu kuma suka ce ai wannan khususiya ce saboda manzo Allah sama ya ce ka ce maka addu'a amma gaskiya wannan duk batilun batil shi tazafarat akan cewa ana zuwa wajen annabi ya addu'a sai dai babu shakka cewa haramun ne mutum ya kafa kansa a matsayin mai addu'a har ma idan ya ga kuna wani abinci to ku ba da kuɗi mana a yi muku addu'a wannan kuma haramun ne gaskiya kuma ba wai masu bida'a ne suke yi kawai ba har ahli sunna ma za ga mutumin da yake takama da cewa shi ahli sunna ne amma wani in talauci ya same shi sai ka ga yana tarara gefe wajen mawadata yana kokarin su sa shi yayi addu'a mana wani ma da kansa yake kalato maganar da an yi abu ce a to wannan ba shakka za a yi addu'a sai an yi addu'a to wani abin da yake nufi to yawwa a dai sani cewa bayan addu'ar kuma ya kamata a yi abin nan ko kuma kawai mutum ya gamu da kai sai ya ce maka ya al'amura fa abin nan fa ina ta addu'a a kai kuma wannan kaga ya saba wa shari'a ita addu'a ba contract ne la tsakaninka da wanda za ka yi wa la tsakaninka da ubangiji idan mutum ya zo ya same ka ya ce don Allah wata matsala ce ta taso min ina so a taimaka min a yi taya ni da addu'a sai ka ce to ba komai in Allah so ya da Allah ya biya maka kama ce Allah ya biya maka bukata tun daga na aikai masa addu'a sannan ka ware wasu lokuta da kake gana da ubangiji ka yi tawassuli da abubuwa da ya halatta a yi tawassuli da su ka roƙi ubangiji kuma sai ka sa ɗan uwanka a ciki in Allah ya amsa addu'ar kai kafin ma kai addu'ar idan ya ji daɗin wannan amsa masa ɗin da kai sai ya ɗauko ko malala gashin tinkiya ne ce ga wannan Allah ya saka da alkhairi a ɗan yi abu kaza wannan babu laifi hadisin Abdullahi dan Mas'ud ne ko ku tuna mu hadisin Abdullahi dan Mas'ud ne khudul ata'a ma dama ma'ata'a ko na mu'af ɗan Jabal khudul ata'a ma dama ma'ata'a ka karɓi kyauta in dai ka fahimci sunanta kyauta wai za ka nace rishwatun ala addini fala ta'khudhuha amma in ka fahimci cin hanci ne aka baka a addini to ka karɓa mai da kansa ya ce to Allah ya saka da alkhairi ga wannan ka dan biya bashi to karɓi ka biya bashin amma kana da abin da ya fi biyan bashin to yi da su halal ne ba dole ne sai mutum ya in ya baka kyauta ce dole ga abin da za ka yi da wannan kyautar ba an fahimta to kun ga ga hujja ce mun zo da annabi sama mun ka masa kuka a ciki akwai halaccin yin shakawa idan ya zan ba kai ƙara Allah a ciki misali mutum ne zai samu masoyansa ko waɗanda suka fi shi hangen nesa ko na gaba da shi ya ba su labarin wata matsala da yake ciki tare da bayyana rauninsa amma in ya zanto akwai wato fusatar da ubangiji to kuma haramun ne kusa akwai mutumin da sai ya bari an taru a masallaci sai ya zo ya tashi sai ya buɗe wata matsala da Allah ya jarrabe shi da ita sai ya gwada wa mutane jama'a kun ganni gashi kaza kun ganni ga shi mabukaci wanda ya kai marhala ta talaucin da ba yadda zai ya halatta yi roko mutum uku dama aka halatta wa su yi roko a ciki har da shi irin wannan wanda ya shiga cikin matsala din amma ba a ce mutum ya je ya hannunsa ya samu matsala ko yana da wani ciwo ya mulka wa hannunsa mai don ya ƙara fito da matsalar ya nuna wa mutane akwai matsalar da kaza akwai kazanta a cikinta amma mutum sai ya buɗe ta a inda jama'a suke hanka zuciyarsu tana tashi wanda yake da irin alaji ɗin nan ma sai iya tayan masa saboda hasasiyya amma su ba ruwansu kawai su su ci abinci kada su mutu kuma wallahi da mutum ya yi mutane irin wannan gwanda ya bari ya mutu da cuta ai ubangiji ba zai ɗora maka musiba kai haƙuri ya saka a wuta ba to amma in ba irin wannan ba misali mutum ne an masa sata sai ya gamu da kai masoyinsa ne kai ya iya keɓance ka wane ya gajiya baka sa abin da ya faru a kaina ba me ya faru to kaji kaji kaji so kake yi aƙalla ko so yake yi sanda yake gaya maka kai ma ka ɗan ji damuwar da ya ji a zuciyarsa to kai kuma abin da ya kamata nuna masa jajanka da rashin jin daɗinka kuma inda hali idan dai haka fahimci yanayinsa yana buƙatar tallafi tallafa masa in kuma baya buƙatar tallafi addu'a yake buƙata yi masa addu'a ko kuma ka ƙarfafa masa gwiwa ka ce a suka sace kamar misali wani zai ce kai wani kaga an sace min babur ina ce a kwantar da hankalinka wani ma da aka sace mai mota Allah ya bashi ina da yaƙinin da dar Allah mota Allah zai baka to kaga take zaka sashi ya ma fara tuno wasu to ko shi yasa naga kaza yi kaza ne ka kwantar masa da hankali kuma kai masa addu'a ko mu muna da akwai wani abu da ake kira uh, menene uh, menene menene conflict resolution akwai wani abu a baya sunansa menene management and conflict resolution to akwai namu na musulunci wanda idan musiba ta faru mutum ya zo igaya maka yadda za ka yi takhfiful alam din gare shi kun ga mace ce fa ta yi mafarki ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce masa ya rasulullahi na yi mafarki na gani a cikin mafarki cewa bangon gidana ya faɗi kuma na yi ɓari Allah ya ce za ki haifu sai maza Allah ya ce mata khairan insha Allah ha wannan jumla ce mai sauƙi mai daɗi mata ta tafi ba ta yi tunanin komai ba shi amma ya hango abin da ya hango sai sauƙaƙa mata al'amarin khairan insha Allah to na Aisha da yake kwarewar ta ba irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce kafin a koya mata da ta zo ta tana ga mata ce haka kika yi mafarki tace to in kwa mafarkin ki ya tabbata